zai gyara su. Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Abinda waɗannan ayoyi da aka saukar wa annabi Muhammad suka ƙunsa shine hana bayi daga bauta ma wani tare da Allah, lalle ni a gare ku, ya ku mutane, mai tsoratar da ku ne daga azabar Allah in kun kafirce masa, kuka saba masa, kuma mai muku albishir ne da ladansa in kun yi imani da shi kuka yi aiki da